Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba ya ko makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku wannan shiri na hantsi yau Laraba 19 ga watan Yuni shekarar 2023. a cikin shirin za ku ji cewa hukumar kula da haƙƙoƙin bakin haure ta majalisar ɗinkin duniya ta yi allah wadai da matakin da gwamnatin ghana ta ɗauka na ta sakeyar ɗaruruwan bakin hauren ƙasar burkina faso masu neman mafaka zuwa ƙasarsu muna kuma ɗauke da shirin ciwon mace da aisha ma'azu za ta gabatar akwai kuma sharhin jaridun kamaru da muhammad awal garba zai kawo muku amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ana kyautata zaton wani sojan Amurka da ke fuskantar horo daga rundunar sojan Amurka na hannun hukumomin Koriya ta Arewa bayan da ya tsallaka iyakar da ta raba Koriya ta Kudu da Koriya ta Arewa inda babu soja ba bisa ka'ida ba a jiya talata. Abin da muka sani shine ɗaya daga cikin jama'anmu da ya bi 'yan yawon buɗe ido. ba tare da izini ba ya ƙetare iyakar da ta raba ƙasashen biyu inda babu soja. Mun yi imanin cewa yana hannun Koriya ta Arewa, a cewar sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin a wani taron manema labarai a jiya talata. Sojan wanda aka ce sunansa Travis T. King. ya kwashe kusan wata ɗaya da rabi a wata cibiyar tsare mutane saboda matakin ladabtarwa da aka ɗauka a kansa abinda wani jami'in amurka ya shaidawa muryar amurka kenan ya ƙara da cewa an kai shi tashar jiragen sama don maido da shi amurka amma ya silale bai shiga jirgin ba a wani lamari daban kuma koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami da ke cin dogon zango guda biyu a gabashin kasar da sanyin safiyar yau laraba kuma ga dukkan alama sun fada yankin tekun da kasar japan ke iko da shi a cewar ministan tsaron kasar japan yasukazu hamada japan ta bayyana rashin jin daɗinta game da harba makaman ta hanyar diflomasiyya a cewar hamada a nan birnin washington rundunar sojan amurka ta ce harba makaman masu cin dogon zango na baya-baya da koriya ta arewa ta yi baya zaman wata barazana ga jami'an amurka ko yankin kasar ko kuma kasashe abokan hulɗarta aniyar amurka na kare koriya ta kudu da japan na nan daram a cewar rundunar sojan amurka harba makaman na zuwa ne kusan mako guda bayan da koriya ta arewa ta yi gwajin makami mai linzamanta na hwasong 18 a kwanan nan wani mataki da pyongyang ta ce kashedi ne ga amurka da sauran kasashen da bata ga maciji da su to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan Hukumar kula da harkokin bakin haure ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da matakin da gwamnatin Ghana ta ɗauka na ta sakiyar ɗaruruwan bakin haurin Burkina Faso masu neman mafaka zuwa ƙasarsu. Tana mai cewa hakan ya saba wa yarjejeniyar kare 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa. sai dai gwamnatin ghana ta musanta wannan ikirarin inda take cewa tana kare haƙoƙin bakin haure sai dai waɗanda suka shigo taɓa rauniyar hanya da waɗanda suke ɗauke da makamai da ma wanda ake zargin su da alaka da 'yan ta'adda wakilinmu hamza adam na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya haɗa mana matakin hukumar ta unhcr ta majalisar dukkin duniya na zuwa ne biyo bayan gwamnatin ghana ta sanar da tisa kiyar ɗaruruwan bakin haure da suka shiga ƙasar ba bisa ka'ida ba tare da wasu da take zarga da alaka da 'yan ta'adda abinda hukumar ke bukatar da gwamnatin ghana ta yi ƙoƙarin kare hakkokin bakin haure a ƙasar to sai dai yayin jawabinsa da manema labaru mataimakin ministan tsaron ƙasar ghana kofi amankwame Ayanu ya bayyana cewa gwamnatin Ghana ba ta kyamar 'yan gudun hijira sai dai nata kokari take yi domin karfafa tsaron kasar ta. Ya ce, ya kamata mu tantance duk wanda ke shigowa kasar in za ka shigo har in ka cancanta da a samar maka da mafaka ko shakka babu ba za mu yi jinkiri ba za mu kiyaye yarjejeniyar kare hakkokin bakin haure amma akwai wani lokacin da aka gano makamai a cikin kayan wasu mata masu shayarwa da suke neman mafaka a Ghana kazalika ma wasu makiyaya sun ɓoye bindigogi ne a cikin kayansu a don haka ya kamata mu karfafa mu. saboda akwai al'umman kasar ghana da ya kamata mu kare su we have the ghanaian people to protect akasarin bakin haurin da aka ci sakiyar su fulani makiyaya ne abinda sakataren kungiyar 'ya'yan kabilan hulani a ghana wato tabital filakun musa yakubu bare ya ce akwai damuwa sosai ya za a ce wai kamar burkina faso masala na wurin nan ana kashi kashi kashi na wurin da mutane su samu ran kansu su shigo gana wurin zama daga shi alfara kamus ana maida su ana ba iko kuma wannan wannan wani manufa ke da gani United Nations High Commission of Refugees sun fito da takarda su yi kundin wani abun da Ghana ke ciki yadda aka ce gana muna da kwanci hankali muna bin doka abin ga kowa da kalmar shi ana kana da right Ka yi duk abun da ka ga dama wannan na da ya kashe wannan abu ko da kun ga makamai a hannunsu fada ke wurin fa yana yiwuwa suna da kada makami amma ba da ba za su zo da su yi fada ba sai a adana su in an bari doka ya bi su ya gane dalilin da suke rikar da makama a daidai amma ba wai saboda wadansu dan guda biyu an gansu da wani makamai wannan ke gwada kamar duk hulana wanda suka gudu suka shigo suka yi hijira da dukan dukan su mugayen mutane ne ko kuwa kowa na rika da makamai ne na tuntubi mai sharhi kan harkan tsaron ciki da wajen gane Umar Sanda Ahmad a inda na yi masa tambaya ko shin ya ji da wannan mataki da gwamnatin Ghana ta dauka wadda ya haifar da cece kuce inda yake cewa waɗanda suka shigo an tara su inda yake ana kulawa da su alma ana ba su abinci da saura da saura ana duban lafiya domin wanda ekowa protocol nan ba koma da su ba gaskiya ya abinci mu. ita kuwa hukumar kare bakin haure ta kasar ghana wato ghana refugee board ta ce babu ɗaya daga cikin al'umman kasar burkina faso da hukumomi a ghana ke da sanin shigowarsu a hukumance da aka mai da su kasar su daraktar hukumar kula da bakin haurin a ghana ta ta kawo fadi ya ce. so far we have registered about just about 3,200 Mun yi rajistan bakin haure su fiye da dubu uku daga Burkina Faso kuma muna ci gaba da rajistan wasu. Na iya na tabbatar muku da cewa babu ɗaya daga cikin waɗanda suka yi rajista da aka ci su. None of the Burkinabes that we have registered uh, has been sent back. Hukumomin tsaron ƙasar Ghana sun sanar da ƙarfafa matakan tsaro dai a iyakokin kasar biyo bayan sun yi nasarar cafke wasu bakin haure ɗauke da makamai da suka sakaya a jikinsu. Gwamnati gwamnatin kasar ta jaddada cewa kofofinta a bude take ga duk masu neman mafaka kuma za ta ci gaba da kiyaye dokar kare hakkin 'yan gudun hijira ta shekarar 1951 hamza adam muryar amurka daga kumasi ghana a gaida hamza adam da wannan rahoton ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye yanzu ko ga Maryam da ci gaban labaran duniya. A yanzu ba za a iya saurin yanke hukunci akan sakamakon farmakin da sojojin Ukraine ke kaiwa ba a baya-bayan na a wuraren da Rasha ta mamaye a gabashi da kudancin Ukraine a cewar babban hafsan sojan Amurka a jiya talata. Masu sharhi kan lamarin yaƙi sun ce ya zuwa yanzu. Ukraine ta sake kwato yanki mai faɗin marabba'in kilomita 250 tun daga farkon watan Yuni, amma Rasha na ci gaba da rike wurare masu faɗi. Duk da haka, Janar Mark Miley, shugaban hafsan hafsoshin sojan Amurka, ya faɗawa manema labarai a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon cewa a ganinsa san ba gazawa ba ce kuma yana tunanin za a yi hanzari idan aka yanke hukunci akan sakamakon a yanzu. ya kuma ce sojojin moscow sun ɓoye ababen fashewa masu yawa a filayen sun kuma kafe abubuwan kariyar motocin yaƙi da kuma sanya wayoyi a ramuka ba a cimma wata matsaya ba a taron ministocin kuɗi da gwamnonin manyan bankunan rukunin ƙasashe ashirin na g20 da aka kammala a jiya talata a india yayin da mambobin kungiyar suka kasa warware bambance-bambancen da ke tsakanin tsakaninsu akan yakin rasha a ukraine har yanzu ba mu cimma matsaya ba a kan yakin rasha da ukraine abinda ministar kudin india nirmala sitaraman ta fadawa manema labarai kenan bayan kammala taron na kwanaki biyu a birnin gandhinagar ba tare da fitar da sanarwar haɗin gwiwa ba a maimakon haka india wacce ita ce shugabar kungiyar a wannan shekarar ta fitar da bayananta a matsayin shugabar kungiyar da kuma takardar da ke kunshe da takaitaccen bayani game da sakamakon taron bayan haka ta ambaci cewa an samu rashin jituwa. ƙasashe mambobin kungiyar G20 da yawa sun yi Allah wadai da ƙasar Rasha saboda kin tsawaita yarjejeniyar da za ta bada damar fitar da hatsin ukraine da ake matukar bukata ta bahar aswad a cewar ministar kudin india a wani taron manema labarai a gaida maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla kafin mu kai ga shirin mu na gaba sai a shakata da wannan wakar. Kira daga Adam Hassan, je makaranta. Yanzu ko ga Aisha Ma'azu da shirinmu na gaba. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. makonni uku kenan da shirin ciwon ya mace ya fara duba batun cin zarafin mata musamman a zamantakewar aure bayan da wani magidanci a jihar edo ya harbi matarsa a hannu da bindiga har ya kai ga yanke hannun baki daya. Zauren ciwon ya mace ya karbi bakoncin barista Amina Umar Hussein, sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta duniya rashin jihar Kano da Hajiya Halima Baba Ahmad, shugabar gidauniyar Center for Juvenile Delinquency Awareness, gidauniyar da take fafutukar wayar da kan mata da matasa. mun tattauna akan wasu dalilai da suke haifar da matsalar cin zarafi tsakanin ma'aurata matakan da suka dace dangi da abokan arziki su ɗauka tanadin da doka ta yi wajen shawo kan matsalar da kuma matsalolin da suka dabaibaye harkar shari'a. makon jiya hajiya halima tana bayani kan irin dabarun da iyaye suke amfani da su a da don gano halin da sabbin ma'aurata suke ciki inda take cewa idan mace tana zaune a gidan mijinta hankalinta a kwance kamar yadda take zaune a gidansu ko a wani matsala a wannan zuwan da aka yi na farkon nan za a fahimta kuma alhamdulahi har yanzu mu ma hakan nan muke yi idan aka yi auren mu. idan mata ɓoye mu mun riga da mun sani amma ko mun sani ba za mu gwada mata ba ba da wani abu ba saboda kar ma a nuna mata an sani din ta ji daɗin an sani din ta fara wasu ɗabi'u marasa kyau To matashinmu a yau shine tambayar da na yi wa barista Amina Umar. Barista akwai rukunin al'umma da suke ganin cewa kamar bangaren shari'a yana ba masu aikata laifi kwarin gwiwar ci gaba da aikata laifin a bisa la'akari da yadda ake jan shari'a a kotu. Wai me yasa lauyoyi suke jan shari'a a kotu? To sai a biyo mu a cikin shirin ciwon ya mace. To abinda akwai matsaloli da suke jawo haka kuma abin da nake so mai sauraro ya fahimta shine ita shari'a tana da wasu turaka da ake ce ma filas wanda turaken nan za mu iya cewa guda hudu ko kuma guda biyar ne tunda magana muke ta muna son mutane su fahimci me ake ciki wa'annan turakan guda biyar idan ɗaya bai yi aiki ba to duka hudun ba za su yi ba tunda guda biyar ne idan biyu suka haɗa kai suka yi aiki uku ba su yi ba to ba za a samu ci gaba ba idan kuma a ce gaba ɗaya hudun su haɗa kai lokaci guda su yi aikin a zo a gani bangare ɗaya tak ya ƙi yin aiki to nan ba za a samu ci gaban shari'a ba wayannan turakun da muke da su su ne na farko misali akwai shi kansa wanda ya aikata laifin idan kika je farfajiyar kotu ko cikin ɗakin kotu za ki ga wayannan mutanen guda biyar babu makawa sai an gansu na biyu akwai lauya mai gabatar da ƙara wanda muke cewa prosecution council na uku akwai wanda ake cewa defense council wato lauya mai ba da kariya akwai ita kanta kotu sannan akwai hukumar gidan gyaran hali da tarbiyya wacce aka fi sani da hukumar gidan yari To duk sanda wa'annan guda biyar ɗin ba su cure sun yi aiki a lokaci guda ba gaba ɗaya shari'a za ta faɗi. Me nake nufi da haka jiya Aisha shine yanzu misali a ce alkali ya zauna misali lauya mai gabatar da ƙara ya zo. lauya mai kariya ya zo alkali ya zauna amma hukumar gidan gyaran hali misali bata kawo wanda ake wa shari'a ba saboda wasu matsatsaloli nata waɗanda ba zan ari bakinsu in ci musu albasa ba amma kowa ya san cewa gidan gyaran hali da tarbiyya a ɗaure yake da matsaloli kala-kala da abubuwan da yawa da gwamnati ya kamata a ce ta samar musu zama da su da mu'amala aiki ta samu ka fahimci haka sannan misali in ƙara ɗauko miki wani ɓangare a ce hukumar gidan gyaran hali ta kawo wanda ake tuhuma lauyan kariya ya zo lauya mai gabatar da ƙara bai zo ba kuma kotu ta zauna kin ganin ma babu yanda za a yi a yi shari'a saboda dokar ƙasanmu ta ce babu yanda za a yi idan mutum ana tuhumarsa da irin wannan laifin a ce shi zai gabatar da kansa a kotun dole lauyan gwamnati ne zai gabatar da shi haka abin yake shi ma idan kika dube su za ga suna da tarin matsalolin da za su iya hana su zuwa kotu wanda ya hada su ma da ababen sufuri kayan aiki karancin ma'aikatar shari'a da abin da ya kama da haka haka misali idan ake ka ɗau bangaren a ce kowa ya zo kotu bata zauna ba saboda ita ma wata matsalolin su kamar misali ma'aikatan kotu duk sun hada da kotu a ce ko rijistira bai zo ba ko ba a ɗauko fayil ɗin wanda ake tuhuma ba ko wani abu makamancin haka wannan shari'ar ba za ta iya gudana ba sannan uwa uba idan na ɗauke miki matsalolin tarakunan da muke fama da su su kansu hukumar bincike wanda kundin tsarin mulkin najeriya su ya ba dama su bincike su gabatar da wanda ake tuhuma su kansu idan kika duba za ga a dabaibaye suke da matsaloli wato hukumar 'yan sanda hukumar 'yan sandan nan wallahi za ka tausaya musu babu kayan aiki babu ma'aikata yadda ya kamata ba a ba su horo daga lokaci zuwa lokaci yanayin albashinsu ba a magana ba su suka gaya mana ba amma saboda mu'amala aiki da muke da su mun fahimci wannan abun haka yake so su ma sai kiga sun ɗauki lokaci ba su da ƙwarewa irin ta ƙasashen da suka ci gaba kamar irin wannan su forensic evidence da ake da su wanda binciken da za a yi shekara ana yi da akwai ci gaba a hukumar 'yan sanda wajen yin bincike za ki ga abu ne wanda a minti kasa da minti goma zuwa sha biyar an yi bincike wanda kwata-kwata a arewacin najeriya ina jin forensic lab din nan da muke da su bata wuce guda ɗaya ko zuwa biyu ba muna da mutane sama da miliyan hamsin a arewacin najeriya to yaya za a yi aiki ya ci gaba To barista ba na tara numfashinki ba zan dakatar da ke nan amma zan baki dama nan gaba ki karasa wannan bayanin da kike yi mana. To Hajji Halima wannan tambayar ta ce. Wasu matakai ne suka dace al'umma dangi da ma hukumomi na gwamnati su ɗauka don shawo kan wannan matsalar ta cin zarafi. na san akwai lokacin da muka yi ta faɗi tashi mu ngo da ku yan midiya har allah ya taimako aka samu aka tabbatar da wannan doka na cin zarafin mata duk lokacin da nake maganar mata ina faɗan mata kowane iri mata walau mace mai aure ko kuma matan da an ci mata zarafi ne tsakaninta da mace 'yar uwarta ko kuma da wani namiji ma wanda bai shafi mijinta ba ko kuma da dan uwanta yan uwa maza suka ci zarafin yan uwansu mata baya ga haka miji yanzu tun da ana maganan cin zarafin mace a gidan miji ne yanzu ana samun wannan cin zarafin sosai su hanyar da za mu bi ya zama na cewa wannan abin an yi amfani da wannan har mata su ƙara fahimtar cewa lalle wannan dokan na har yanzu yana aiki shine wajen wayar da kan al'umma mata duka matan da suke da aure da matan da ba sa da aure dole ne ya zama na an yi wannan abin a lokaci daya saboda faɗa ne wanda ake na abin da ya shafi maganar mace ne da wacce take gidan miji miji zai ci zarafinta ko kuma yan uwansa za su ci mata zarafi da kuma matan da su ma kansu ba sa da maza amma kuma suna samun ana tage musu haƙƙinsu fiye da yadda ake tsammani ni kan ma na a yanzu haka nake gani wani cin zarafin da da ake ya ma fi na cikin gida wanda ake yi saboda musamman dan baki misali akwai wani lokaci so da yawa daki ga namiji yana son yarinya ne ya kawo sadaki gidansu ya ajiye sadakin nan ya hana wani ya fito ya neme ta ya hana ta ta auri wani kuma sannan ya ajiye sadaki ba abin da yake mata sadaki sai ya wata ɗaya wata biyu ya wata shida wani lokaci shekara ma yana yi wasu ma har sadakin sai ka fi shekara akalla ba a kasara ba in ya kawo sadakin nan kenan yana gani ya kama ta kenan ba zai bata kuɗin sabulu ba ba zai bata kuɗin da za ta ɗanyi wani hidimanta ba a babu wannan ballanta na aje uwa uba maganan kayan sallah ko wani ɗaukar ɗawainiyanta a gani na inda zai zama ma doka yanzu akan wannan domin daga ran da ya kawo sadaki ma ya mace ya zama na daga ranar zai fara ɗaukan ɗawainiyanta saboda duk da ɗan daɗe wanda ya yi bai zo iya aka yi auren nan ba ko to zai zama ma mace da ɗan sauki saukin shine bai zama na an batta cikin kunci da bakin ciki kuma ga sadaki ba in namiji yana ɗaukan wannan ɗawainiyan ko dan ɗaukar ɗawainiyar ma zai ga ya kamata lalle ya auri matan nan ta tafi gidansa domin ya huta da wannan ɗawainiyar inda an yi haka da an taimaka mana mata saboda yanzu gaskiya maza suna amfani da wannan ko kuma namiji sai ya ajiye sadakin daga baya sai ya kirkiro na bai ci uwansa ta ce ba ta so ko kuma ba ya ce baya so kin ga duk wannan shi ma mummunan cin zarafi ne kuma matsalan cin zarafi idan aka ci wata mace zarafin ta wani hanya to kowane hanya ma tana gani idan ta kusanci al'umma kamar za a ci mata zarafi. To barista kina bayani game da matsalolin da suka dabaibaye fannin shari'a ko kuma in ce yadda ake gudanar da shari'a. ala ayi halin abin da nake kokarin cewa shine waɗannan jinkiri da ake samu wajen gabatar da shari'a abu ne wanda ba za ka taba iya fahimtarsa idan ka kalli fuska ɗaya ba kowace fuska tana da matsalolin matsalolinta a cunkushe a tattare da ita to idan kika haɗa turakun nan wanda a takaice a iya kotu na baki turaku biyar wanda idan za ki fita wajen kotu a harkar gudanar da shari'a da suke da ruwa da suke za ki sako ma'aikatar da ake cewa law reform commission wato ma'aikata ce wacce take je gwamnatin jiha kuma ana da ita a tarayyar najeriya wacce take da alhakin duba dokokin nan a ga ina ne suke da matsala ina ne suke kawo jinkiri ina ne suke kawo mutane tsaurin fahimta a gyara ita ma wannan ma'aikatar zaki tarar da cewa tana da kalubale da yawa ba a sabunta dokokin don su gudana da sauri ba a sabunta dokokin don hukuncin ya wadatar da wanda aka ake tuhuma to idan kika duba haka nan kika zo bangare wanda yake shi ma muhimmi ne kamar yadda na gaya miki bangaren 'yan sanda su suke da alhakin bincike da gurbanarwa su ma za su ga suna da matsaloli su ajiya aisha idan har mutum zai yi duba na basira kuma na tsanaki akan matsalar da suke kawo jinkiri a tafikar da shari'unmu a Najeriya gaba daya matsaloli ne masu yawa wanda kuma gaskiya ba za mu ji tsoron faɗa cewa waɗannan matsalolin sun fi yawa daga ɓangaren gudanarwa wato ɓangaren gwamnati. Mai sauraro anan za mu dakata a cikin shirin ciwon ya mace a yau. amma idan aka biyo mu a shiri na gaba zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu za mu dora daga inda muka tsaya a yau yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu barista amina umar hussein da hajiya halima baba ahmad sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake cewa mu wani lafiya a gaida aisha mu'azu kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga muhammad awal garba da sharhin jaridun kabaru. shirin jaridar mu na wannan makon ne dai da jaridan The Guardian ta kasar jamhuriyar Kamaru an da ta yaba wa shugaban kasar Kamaru Musta Biya wajen nabijin kokarin da ya yi na aika manzo na musamman kasar tarayyar Najeriya Firaministan kasar Musa Biyon Gote wanda ya ziyarci na da shugaban kasar Najeriya Ahmed Bola Tinubu wanda ya karɓi daga hannun tsohon shugaban kasar Muhammadu Buhari sai kuma jaridan loju ta kasar jamhuriyar kamaru an da ita kuma cewa ta yi yanzu dai a kasar jamhuriyar kamaru ana fama da matsalar yankewan wutar lantarki wanda ba a saba ba a wannan kasar sai dai hukumar karfin wutar lantarki na kasar jamhuriyar kamaru eneyo ta ce za ta yi kokari na ganin cewa ta cimma burinta wajen gyare-gyare da kuma inganta karfin wutar lantarki a kasar baki daya sai jaridan du sahel ta arewacin kasar jamhuriyar kamaru ita kuma kokawa ta yi kan yadda har yanzu haka bala gurbin boko haram suna ci gaba da dauki da daya ga yan asalin kasar ta jamhuriyar kamaru musamman akan iyakar kasar najeriya nijar da chadi da kuma kasar ta jamhuriyar kamaru zaratan kasar ta jamhuriyar kamaru din sun ce za su yi kokari matuƙa gaya su ga cewa sun cimma burinsu wajen tabbatar da zaman lafiya akan iyakokin kasashen guda hudu jaridar uh, afrimedia kuma kokawa ta yi kan uh, yanzu haka ƙasar ta kamaru take samun kalubale wajen yankewan ruwan sha anda ake samu a manyan biranen ƙasar uh, kuma hukuman ruwan sha na ƙasar jamhuriyar kamaru kama wata sun ce suna gyare-gyare ne ta bangarori daban-daban domin inganta ruwan famfi a ƙasar jamhuriyar kamaru anda ake sanya masa maganin nika waɗanda za su kashe duk cututtuka da suke addaban al'umma a cikin ruwan shan kasar za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridar nan ta karara an da ita kuma cewa ta yi shugaban hukumar kwallon kafa na kasar jamhuriyar kamaru tsohon kaftin din kasa samuwar eto yana ci gaba da tarurruka ga sauran takwarorinsa waɗanda suke taka leda a kasar da kuma kule-kule din kasar na yadda za a yi a cimma buri wajen samun matsaya na gyara harkokin kwallon kafa da ma sauran wasanni a ƙasar ta jamhuriyar kamaru mahama awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru to masu sauraro da wannan ne ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaice ana kyautata zaton wani sojan Amurka da ke fuskantar horo daga rundunar sojan Amurka na hannun hukumomin Koriya ta Arewa bayan da ya tsallaka iyakar da ta raba Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu inda babu soja ba bisa ka'ida ba a jiya talata. Abin da muka sani shine ɗaya daga cikin jami'anmu da ya bi 'yan yawon bude ido ba tare da izini ba ya ƙetare yankin iyakar da ta raba ƙasashen biyu inda babu soja. mun yi imanin cewa yana hannun koriya ta arewa a cewar sakataren tsaron amurka lloyd austin a wani taron manema labarai a jiya talata koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami da ke cin dogon zango guda biyu a gabashin kasar da sanyin safiyar yau laraba kuma ga dukkan alama sun fada yankin tekun da kasar japan ke iko da shi a cewar ministan tsaron kasar japan yosukazu hamada japan ta bayyana rashin jin daɗinta game da harba makaman ta hanyar diflomasiyya a cewar hamada A nan birnin Washington rundunar sojan Amurka ta ce harba makaman masu cin dogon zango na baya-baya da Koriya ta Arewa ta yi baya zaman wata barazana ga jami'an Amurka ko yankin kasar ko kuma kasashe abokan hulɗarta. A yanzu ba za a iya saurin yanke hukunci a kan sakamakon farmakin da sojojin Ukraine ke kaiwa ba a baya-bayan nan a wuraren da Rasha ta mamaye a gabashi da kudancin Ukraine, a cewar babban hafsan sojan Amurka a jiya talata. Masu sharhi kan lamuran yaƙi sun ce ya zuwa yanzu, Ukraine ta sake kwato yanki mai faɗin marabba'in kilomita 250 tun daga farkon watan Yuni, amma Rasha na ci gaba da riƙe wurare masu faɗi. Ba a cimma wata matsaya ba a taron ministocin kuɗi da gwamnonin manyan bankunan rukunin ƙasashe 20 na G20 da aka kammala a jiya talata a india. yayin da mambobin kungiyar suka kasa warware bambance-bambancen da ke tsakaninsu kan yakin rasha a ukraine to madalla da haka ne kuma muka kawo karshen shirinmu na wannan hantsin idan allah ya kai mu a shirinmu na la'asariya za a ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shiri yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da solomon abu da ya haɗa shirin tare da bada umarni da ma injiniyanmu na wannan hantsin baba yakubu makeri ne nake muku fatan alkhairi wassalam